نئی رام بال متا من گند الله وما وأما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمال والله على كل شيء قدير إذا أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو دعوتكم لا تكلفتم في المعاد ولكن ليهدي الله أمرا كان مفعولا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 يا أئمة الشيخ اسري لنا بهذا المفكر وللتعتدي بنظرة تأتي لنا بالزفر تفسير الفجعلي كي وتدرك ورم كثير يقول نعم واعلم إركوين والربي إنما جننتم كل كون ناسا كون جنين ميدا أخذتم من الكفر من الكفار كهرا حيث كما نتاك فريقا بجانا ومدونا ولم يوضعين ونقو ونشيك كل كل جوين ورون ورهنين ورهن عربته من زين الكل كم منينو سوف إن لله الحدود إركو تعالى سيدو إتاكا إبوا sannan sai ibuwa ta taka iko ta lafiya na gobe walira kun da ni ko ya aikan no ke me ke kan ni ko tala aga ba an da tabe ko na an da beren ni ko wangu ba zambal zan no ni du la mun da bar wannan ka kula kake da wannan kun ko na ne da wannan وذكر قربا قرمان كرام رسول الله يكوي يا قرمان بني عاصم بن بني مسلم Zama asmi gan na abu a gan wani abu salabi hai abdul salabi mo mani kan ga ga da abdi wani gada amma hasmi wani ya digo hasmi babu digo kan yadda hasmi babu ko ko kun da ga ya da sai sun da labari ka ga kan hasmi gwanda zai madina kula aham ayat dagan wato kana aduna ilahi gorka tilai kun ami kun ki ami bintu na dunna ja sana gorka tilamai ne sanda hasu mai ne hasu ne koi dumu no madina ko koi fito kun madina boye bere no kana dumu kula woybora daga katinse ŋaari jirgihin zaakamiteno kulana jalla woybora wo gori jeyra wala tii jeyra mina tii jeyra lamaabisise hinka kunne minaate bora kanga kubutan kula tune daga baara mine mo anen gati baabo kukkal kati inaate yo wodum sarkaano ne daga baari ana hasuguna hasuga koori da ma kana sumal konno gadi woy wodo amma ana tana tina koori gadi madina ko fulanar ba yadda cikin mangoro kan hannu ko waran da jirgi wancin da duk waran da jirgi ya ma sun yi yadda an tare da waran gama masu lura a su kun sa gina ka an ko kamun ko ka je ne buga lodin to a su ko abu da cikin da hannun kai wa a cikin da labari wal hasil gwanda wanda mun kuma jina a ranar zuwa rayu kalma sai kula hamdai Zama gurin ya harata suna rinka da yawan doke a suna fi amma don kai a haka mai da ta tani zama ga kasu da ya ji mono ke kana kuri alika kula kala diya bai wallahi da bai rujo na hasu rujo de ana kan ba ni koi da ne mutum ne wani kamar yadda ka ce da ke gano koi yadda ka na to ka ci ka mai masu a banda garo gole yi aya aswati gole yi kace kulli mutaddu bayna gora mutar amma ban wani ke diga da diga da mutabir ma da jabbe kan da annabi ya rubu ga bon da da kare ko wani man kai da gora wani ku gora yi ba da da gora da annabi ma ga annabi ne ana nabi ana nabi ba sani ba ana ibra bu mutara kullum ya haɗu sabon ke firmanu amma da sabon da sabon kun goke firmanu masalin karin sabon da da sabon da gara duniya ba bai sabon da kun nabi da masu ba sabon da bai sabon da ya haɗu sabon da sabon da gara da kun na

yaadin ga mutalbi a bande ya yaasumi bande geydi annabi gorama wal yatama mai jimay mai kan gaira e baabay jabuwan gayra gayroy diinowoodi wabnu sabil ga boray kañyo nga naaru gay moni ɗi wodiranoy diino boray kañyo nga naru gay mo ba aru zakatino te kanan ɗiɗu da annabi nan ga jiiro ngaaro ka kan arawo da tini dadan ma بيت المال باليوي يجوي جلوعا ممكن بيت المال جاء سلاميك وعقب كهين تجلوعا سلاميك مكبر الله كما نسوم سوكور كل جلال الدين كشيخ amma da aslamu ke rinka bana da mutum da bana da mutum bi ba ni ka wala bi bara ko in nan ga wangu bi wangu ima karan karan bu ba da kike da annabi nan da babu na ka a lokacin yake ibadan bai timal da tibar hatta har wajin kulbo annabi ga yake kana wai ba a ga yake ni ba do kalama na musulmi kalatin da ba dara dara kire ya ya annabi sallallahu alaihi wasallam ya din da ji annabi wo iko tala ana terani gumo gumo kitta ko gumo mar kan tafsir al fagana da. irkoy taala ni ɗum kuntum amantum billahi ka yaɗuma waranga te goto waran da yikkoy ke har war kimandinda yikkoy kanando warnanga kanandi kate kanandi gu warma amma annabino kanandi fa warwangare kan jillima baaba wama anzalna da wokin zumandi ala abdina e banyabo wo kana har war kimandinda ɗin koy warki man din da wokan gudun banya bu qur'ani ya dinga wa ku kana salama ne ke kuma ya ta fitta tani arsilame dina qur'ani ki ta sila ke mo bai ke sharha irgale ko ita ko wayo da yin ce ni ma fada mu zambar ku mo ko ni dina zalwa a ku ne ko su ani ka ta jo ne wani ka mo ka ba wai wan gora go kan bore ke wundi no ita kunna ni ka kan bukalan di bagai ni bare kan ke ni warzaquhinza liwa kindihinza kula da kafiri ga sai kanan gu annabi da na fata gore kankin marjamar da ke gore kankin marjamar da ke da annabi ne mu ha gore kanka da sunna ya man kana ana alai wa ta gore kan go wo kan go ta alai ta ha ya rabu na gura sai ya duwa duwa ta ದಿನಗೊಳಗೂ ಈಗ ಬೇರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲು ಗೊರಡೋಚ್ ಗೊರಡೋಚ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮದ್ದಿನ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವ ನಾನು ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ ಕೈಗಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಾಬೇಕಾದರೆ ಕಬ್ಬಾ ಸುಬ ಸುಬಾಹಿ ಗಜ್ಜಾವು ಕಪಿಸಿಲ್ಲ ಗದ್ದೆಗೆ ನೀರು ವಲ್ಲಾಯಿಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕಪಿಸಿಲ್ಲ ದಾನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಲ್ಲ ವಲ್ಲಾಯ ಅಲ್ವಲ ಆಹಾರೋ ಗರಬು ಕರ್ರ ಕಪಿಸಿಲ್ಲ garantiu um pouco de verdade. Now, shirku ta'ala da yau mafukan an tabbakin zaro da kanta bazan zaro hanadin yoke garin da asilamun ka hanadin zaro da asilamai kun gai wani bera da kare nan ne kai nata yau mata ka jama'an hanokan jama'a berin ka na jarkubai wallahi ba na kudu sai na haifun ko kajin ne na koyi ne ومن نصركم يوم بدر مع قلتكم إركوين وركينا بدر وركينا على وصابة أما ورد وركين يوم أما على وصابة بدر زارو أتينا لكم تعالى برتكين إذا أنتم باكم والركائنون والنمتين بأدوى الدنيا والغنون كالغمار مدينة قرب من مدينة والغمار مدينة جانب والغنون كالغمار warway lo ka goma dinare jinare won geydi uswan kudwa gey ko je ti mora ge no ka ko no ge ke ti mora dira mak ka boy jendo kiuna ko won ngeno kamari la boy ka ko wa warraka wa amma sa ta kan ti balla wargo annabi asbara min kuma go wajira galla asba morwa won do tondo go galla wal mono waran ga ba man tuwa mono waran ga ba bu wal tabakal arja ka mo wal ba il koy mo wal ona ba hate no kanan da jiri yagar abu jahal wa na yuwa bu man da jan sanda abu jahal yuwa kan ula korbei da rumi no ga wodi no an ga ka hajja bu hajji no ka jan da ga makka bore ma Now, wajen ban daga walau tawadattum da dai wannan karowa da an tun wannan shirin da kitan har wannan karowa da ma wanne wanne fara ne kyar kubai za ka ga sila mai kido na wangu za ka laftun ilmi adi wa kalwar ma alka walho irko ta na ko kuma ta zo a ne ha da dai wa da wallahi wani ko ya mu zama kirkinde yani kirkinde yani iş kolmuyordu. Walakin amma mu bai jama'a jama'a mun lawu bi ghairi adil. Kirko ina wanda ya ruwa an kuma shi. So sai ko ina wani da biya lawu amalin kana mahula. Hadi ko ta lani ko ka ga shi kuma duka tabbata. Ni to kirko ina an tabbata ina an lawu filare har yau mu suka tabbata irko ne ya halaka ليعرف من هلك عن بينة ويعي من عي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو عرفهم كثيرا لخسرتم ولتنازعتم في أمر ولكن إذ يعينكم وإذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم إرقوا تعالى أبو بسلام irkoi tala ne ya halika amru ta halaki mana halaka barkan ga halaki ala bayin saruya ballan Ba barkangaru ka ku hujjatan zahiran kaba ta alai hujja madu duka kai wara abu wa nasrul mu'minina ma tun da ke ba ka mu'mina ga kai na ini ba ba al-islamu ama ya hinne yi han da ki ko ya ai kunno ka ai kunno sino kan dikin an lai ko ka ai kunno kan dikin asiru irkoy tala ne wa yahya abadu kauna man yahyi barkan kauna am bayyinatin ayatan nan. wa anna allaha lokani wa inna allaha irkoy da sami wallahi amma kaunu alimu bai kaunu agama aga kai hambara boro gama da rikai so irkoy wo gama ma yawo banda bai kaunu man tina hanai bai ya tugo ñaanay fulmaare wo malde ba annabi hangay mantinangay ɗumayne annabi moyde mantini moyde ɗumayno no tañogogene gogogene annabi ne gamoye ɗumay mantinmoye ɗumayno ga hangay ɗumay mantinangay ɗumayno ganona abdanga tanno inni asmau ma la tasmaun wa inni ara ma la tarawun aika ma aika wasu ma aika ji aikan wasu annabi ga ma aika yin su ma a ga ji aika yin su ba ta ma ga mai ganin su nan so za ta ga mai ganin zai yi ganin su ne kullum lori ne tare sanan nabi ba ga ne ta ga mai tare da nabi ha ga ga ma aikin su ma ga ga ji aikan su inna ha ta na ha අනිත්‍ය ආශ්‍රිත සමා වේක ආශ්‍රිත අනේ මේ නාදුවේ මම මේ සමා මේ නාදුවේ saura ma amma bena wala ma mara bena ne ki go ko bena da yin ka mu bidira mu kula da bi ma abu go dire bena ko ta mun da annabi ma be na yo yo ma ni da ake ta kike ni ma ma man man dina ne nan da kai ma irko tara ne idi yare qaumullahu wa to tirkoi na wani ke bai annabi ji mana ni kan ji gora kalilan kai nan ra rasul annabi ji algaitu wango ke bare wo na wa sabai na sanako wai kan kan kan ولو araqahu yiko ne dai nan زي ce bani zai kasira ki goba ga magan wari ga mu gori yaran kula faga a gore munno na ga nan da ki gora wa ku ce wala tanazaltu kalwar da canda canda fil Allah salamu na hadda sai kun minan අනවර අල්ලේ අම්මුකේලා අනවර කුච්චේ දෙන්න ඉර්ම කොයි annabi ne yau yanzu ibara zamu yi zama ba ce a yi نعم زما إنه إرفع من بيسون إلى مسؤول على أنكم جنيدا ويريكم واتوكين ورنشبي أيها المؤمنون يا مؤمنين واتوكين ورنشبي إذ تقيتم واتوكم ونيكينا لجي أيونكم وروا مجير كليلا لدوي كينا نعم سبعين سلدي بروي ورمو برزمبو أو مئة وربر زمبو نيمهم عبد برزمبو amma tanta be jogi juna gorwani wal gorzambu de ni da gorzambar sahabe ni hinda no de sahabe gorzan ni hinda de ni kindi da gore go gorzambar ni yo kuzari go ku yo we no yo yo we gano igana de go no igana na sirba ko Irkoi ta ma irkoy tama agoga salak irkoy law yukallilukum fi ayunihim warkum boda inna kawar kainan moyega chakare kun go moyega ha anilla be go ya ulan hali mun ke yawo kaka jama'an kai gulmonan ka mu dai go zuwe kun irkoy tala na islamiyaran ni ara chakare ayi ganna ayi ara chakare yaran gora kunna yaran kan nan wango mu duka sai كميد يبيع يوسف فارج فريم وليا فلما ألقى ما أراه إياه مثليه واتو كان وندي ما نكره إني إني كبا إني وكبا وإذا يدور كبا واتو كان ما نكره كان تولد كيلو كوي إلكو تعالى دابير جو كان بوين جاي كوينكا هذه بلوك كتا شفره يكرده كيلو da aslamu a kalluhu da dai borwa jini da bai waran kace ya ni da an da kuka kan dai da dai ya ni amma mun da yi sharafai na ko din warzan ta ji kin warzan zuwa kun ko ta rana sai ke ya ni ko sai iko ne la yallahu amran kana mafula shi to bi so kan iko ne ki mu ko

jamuwan dakkare yi ga tawo na fado ga dabuwar na kimono ga dabuwar na tawan ma koy ne rafi ka ba wa do da ko tara makan da wannan kale wani na'am irko tara wa ila allahi turjul umur ni to kulli ko tara ga no ga ya na'am يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاصبروا واذكروا الله لعلكم تفلحون وآتوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفتروا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين فلا تكونوا كالذين abokan yake ade ya ayyuha alladina in koy ne ye war moy amanu kanyen ci mandi dara ci tur fi adal dawal ne ku bay jefere jamo wani ku bai? fatabatu wa tabat li kitabi bi wa muse wa la ta'lamu wa kay halan ku bai wa tudu arsilaamay waaqotiin huran duray gara waxay ولكل الله كثيرا وهم ويلكو يوم يوم كلا من دابا وندو إلكو تعالى لو غيرهم من شو تبتيهم هم كما كنتم بوري واسي رجال كنتم ذكر إليه يومي إلبوري جنة ذكر بوكو كنتم يار بوكو كنتم يار يار يار يار والله كنتم بوكي ಗುರನಿ ಗರುತಿಯಗಲ ಭೂಮಿನೋ ಡಾಪ್ ಡಾಪ್ ಕರಾಮರು ಮುಸಲ್ಮಾನ ಬದಲೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಇದನ್ನಿದೆ ಹಾ ಅದು ಸರಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಟು ಬರೀತೀರಿ ko ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ವಾಸ್ತು ಕಾಟ ಹಿಂಗೊಂಡ dabor goga wani abuna ni bo na hangar tafsir da da da sanne ke kaka sanno kan da ko da kuma. kula da وأمين فيدعواه بالنفس وأتيك للإصابة لعلكم تفلحون فرض غير مكتاب وأطيعوا الله وإن كويجنا ورسوله وأديانا إن كويت على دار سلم إن كيك جنا يومين ورجع يعمل وجهه لا بد كلام ديانا لبني ولا تنازعوا وتجرهوا هل ورجعت جنة فتنصروا ونن يعمروا wa tadhabu riyaku warga bai madina za wannan ne on kula kala sila bai kai sirkai sun bani kai no ni kai ni ba baba go man tuwanda man ka ki da buku na ba kai wore ni mai mani ne ko nyare ko ta asan da yi mu kau amin ko yi giru yi ko ta wa ko ki ko kana da ga hadai ku ki ana ga takarai kuti barkan da bakin yaro ga su barkan ya ta yaro ga su yaro ga su ce yaro ga su ce yaro ga ya ce ir da shi kan da har man kun kan da fa kan da har kun kan da wallahi ba su kuma da labu hayi ko kala kun da ni da baba da aman ala ta hari ko ir da han kun da shi hadan yi ne sun anayekoselewa henjono higadedeni kono gogorote kanna ayyogu kono gogorote kanna yo irkoy tarana kunna yingeyadda ayma dumbubar kannani dumbu ayma dogubar kannan yo asata yingeyadda minigay nanonara suhanu so irkoy taran so hasanna yige ay dumbubar kannan yo ayyahu barkanan so bore ya san da yin koyi kan da kira san da yin gungu ya ce fasu ce bore ha kun ga bai kira alfa ga bi ciwon da fara kullun ne waya ida ba idan da kire kon da ke aqida ma ga gora gor ni na go man ja ji ga ina ha ila go be ila ta ga ta amma ya go ga ga ga ga Joshua wuro kannan yo idan min da bala uka daga ga fa ba lafi da wani go ka ni lafi daga logan ka ka da ya ne daga logan yo ni bu daga logan bal ka ni da ni da jan ni jan daga logan ne da ni ga fa daga logan yi da ni da ni ga mai ko ya da fa irga bai gida ne alwar kona na ni kan ba ya na ni kan ba ni علی ہاں، کب آگے بڑھانا ہے ہاں، قرآن آدمی سے ہاں آئی قوت کر کے من نکال بنا دی علی لے ہاں، کر آنا سب آئی آپ کو کھیل آئی دیکھنا علی نا کل علی انہوں نے نکاح بول دے آنے والوں کرنے کو ابو بکر کو عمر کو عثمان کا نکاح وہ کل گا وہ کی گوشت سے بھی بولیں گے میری کو ಗದೆದನ್ ಬರ್ತದನು ko ಮೂಸೋದಿನೋ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ kan mutum ta kama gani na alwaki an ko mutum na haukiyo da haukira da wal haukar kaza haukara su ne an yi shirya da yi gaba ne gora gora da gora ko gore amma ni manin gama haukara haukawa ko kafin ko hauka ku da haukawa mun ka kuma ku bai gurge gurge gurge gurge kuku banda aga aga gurge aga kare aga bora aga kare san mu ko na zai go mu ko go gariya mun so na mun so ko subhana rabbiyo ku gara ku san mu gara a wani ne na za ni kan ne yo ana ana wani ne ku ko wani ne da san ko ana tin da tabban ne ka kalmu an gurare gabara na wani kai to gumka ba kuda ta wannan ban ji yadda an gama wannan ba da wani bara mu ga mun ga da amma ni ina so ne ga mutiyar da ku jama'a da bara da ba mun wani dubu da da ba mun wani teji ni ya da ma hamdu ko ma ga dai ne zamai wai gore ki ci ba alfa ki ci kan riya asan da yi gori ya ga da ba da wanda abu gore ne ki alfa كذب سواني لو أن الجمهور فلان وبما بلا إيه تقول وأنا ولا بديني مفتوح ما جاي أصل الجهام لا الجهام لا يوم إلقوا جارا من وجدها يا كوار جاب بيرو جدرا واصبر وسور أن الله ما أصبر إلقوا إيه جمرجان بسورة بالصبر والعون أمر الله تبارك وتعالى النبي والمؤمنون معه إركوا لغاني بيام ما يامر على مين يامر إذا لك الكفار أن يسلم لذا كبر يكون أن تبكي إليه ولا تعظم إما بكيم وأن يذكر الله تبارك وتعالى كثيرا إركوا يامر يبكى ورمى يكون يشيك بو إركوا يتعلم وأن يمكن الله ورسوله ولا عام التنازل الذي يدوم إلى الفتح إركوا يرجع من جنة جنة وكل رحمة الله babu ribero da dukkan wannan wata mabi su suna wajen na gobe a gaba jira kawo wanda ba da bana mun wanda ya kore ne da tafi da ba ma wanda ya yi balle to a suna wurin roka ne. wai ya zaɓu ga wuyatu ku wa kuwatu ku wa rihabu wa autaɗin bisara wanda zai warkar da kyanda to warwa ero a rijina zai gauna su ku wanda wuda na gira ku gudanar gobarar ga yulmatina wadda abunda sutura kan go warga agahum so kai warga bai jira wa awsaqum bil shi asina wal yamar wal masul za warga bai jira war wala riko iyo katino kali kama warga bo mayo da su koi na mayo da kaderi ga bi manu mu ki kama war magar kan turare yi kama mayo da war gociyar ga warga baciyar warga gabu wari gare yo kama war ne mun kun halwar war ya fi nan war ku gele ma kan war ji ta biya war akai ko tala ne watalla ha ku yi ha war da bo madira war he ko gama a madira can ni ko ba na da kalalla ya ni ga ne a ne alikin Allah ma sabrin amma kan wanda suru mabai ko tala bo margan akai bo gorma su wani wallahi ku yi suru a ga aga tinga maige suran de qadra alim an yakun nabiyyan wa lawla suran da amatian nabiyyan madan wahai Naam, kita hukumu bismillah. Ilman tahu. Ilman tahu ilman tahu. Wala takun wala. war Warmat ce kallazi na sanda din dai karaju kan yon fatta. min diyarin gai min dai gan yamnahu har gai maganji irahun sata walam yarju iman ye bada banda na jata Allah borai din kai non fatan ma magai sata ka arsila ay kamba man sata ko no sai batta yani ay no kor kami ase no ko talani amma ase kan dai gai sata yin gai wane o da hin ma da ni batta ban ga ni ye la budda ci ci a ay ko sahabe ke ni gani bo ko na fatan na ne jama ko jowi gawadira aw a ci cere jara ko bore jara ko bore ne yan a ko la ken bo na fata kula na ken ko yote am nga no fata ha ri ma aw ko ka ge ni aka ko ka ko anababa na bonkolo bonkolo na hankula ma haro kaliyo bonkolo ne ha a aniya gabi na raka da yehu kun ga ta kalo wata ga da ce ga kalo ta ya dinna na'am igoro kiw yanda bonkolo go ga da wani go bonkolo kul bonkolo ya karata ka sai ta a ye taaru k'a na ñaalu ye ŋaa muŋa kaa ana bagaa mine bo koy nuŋ tukula bo inchallah na kono naa seni ko a ka ñoŋoy woymo ko ana ko ana to ne ko ko si ane haa ya ne bo wallahi ko ya

ಸಿಗದು ಸಾಕು ಕನ್ನೆಗೆ ಜಾಗೆ ಕಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಮುಂಬೆಗೆ ತಲಾಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತನು ಬಸರನ್ ಬೋರ್ಸೈಸೆ ವಯ್ಯ ನಿನಾಸಿನ್ ದಂಗೈ ಮಗೋರೈಸೆ ಬೇ ಹೈತ್ ಕಾಲು ನಮ್ ಕಣ್ಣಿ ಮೇಲಾನರಿದು ಇರ್ತಿಯೇ ಅತ್ತಾನ ಸಿರುಮುಳು ಕುಮೂರ ಆಡಿನ ಬಗೆಯ ಹನ್ ವನ ಹರುದು ದೂರ ಇರ್ಮಯೋ ವೈಗಿ ونادي وتذرب علينا القيام ويوري دايما ونزوغي كرقربو ببدر نوزن بدرا

لما كافى ابو سفيان من النبي صلى الله عليه وسلم واتركنا ابو سفيان نعم بلندي دعا النبي صلى الله عليه وسلم فر وصل الى البحر ازرو اور ایک ساتھ کمبور آتا نا جہاں کے جنازے سے بہی رہوں گئی ہوگا ابو سفیان وقت خرج ابو جہل خط کر دی عظم مکہ سے رنگور زمبر کو ya zara kun ira har ga maduka to ga sata falan ma kala juwa to fi fatta halu da ina ta yi wa yi fa'inan iri sata kada wa sarki lamar kata gona ina su jari yon ce he ko su bai kai sata wa kai masa kala da gani ji a fiye hatta a talibar da harai da kata da fara nan da zura shi mai yawai bi wata zirgin kiyaye kuma dondo ne shar kuma karfi ki biya aike addu ka dondo kalwe gore de ka goru ka dondo karbore bande dondo inde kalge ni ma dondo karga na mu jahar bande ere ima kala ku ku dondo de kan ti digange wala tanur kum ura imma bajin han hatta tasamau nas dalika wallahi ta'arrad azul bi irina ba'da hadal am hal zero wo ne rabbul kulmati ek dari se ba gore ma babu jahar ni jama lagabu

ولا بلغا فإذا ولا يرهر إلا ما يرهر هو وجماعته ترى الفقا كم قلنا لك كلامي ميزا قدن دا أبو جهل نوبو ما بوي قدن دا نوبو بكل ما بوي والكل يريد إليه إما نوكا نوي بجنة بجنة كناني سنبو بغونو بلا داسلن إرغن من بلا دينا أما وانا تبدا عن فرسلين سوالي سوما تابين عن فرسلين ادینا وہ ڈاٹے نانا یا برسمپور منڈیوں لینے کو بھی ہر کو کوئی ہوگی جو جہاں ہم نے یاد کر لوگ کر سکتے ہر بولے من بازی کے ہاں اتحاد کے دن میں گا رہا ہوں گا میں سب گرا ہوں گا رہا ہوں ولا تو بھی کچھ یوں کہ ان مائک کو حدیث جہاں نہ اے من سن اللہ بائی نہ بنا جان میں تم گناہ وتباكى عليهم كيانا هل ويقولي كان عني يمدون دون كربيبو هل يمدون كهيانا بدل أن تتقنى له لما ذلك كلو تنقدون جس وقع ذلك هو يسر فلما وصل إلى بدر أتى بدر وخرج رسول إلكوي بها فتوسع إلى بيت قتل الله أبو والله أبا جعل أبو جعل أبو ومن ما وتبركن مرجن لا مرك تكوي تكوي تنجي كون كوي ليلا خطر من سبعين كبيرة بروية واصل من سبعين بروية هو من عباس بن عبد المطلب بوي بأمر رسول الله بوي يا بابا كيف شفتر يعني قدر جديد أنا من جديد أدرجة شفتر جاهزين annalla ba ke no bu kan da daga ba annabi wallahi ba ta ba annabi ba ma to hanu kan hana annabi go gidira kamma ji na gore ne ma ka ja barati ganda annabi yo ko cer ku be ke dan jin ndo yo mo se ganda ma ta ko ti ga ba be dira da annabi go ga la tola wallahi ni rabba ta go annabi ban annabi na gore ne wanne gore ba ka gidira da yi halwarkai da wasu yare wannan ga doktorin wannan ga ku ba ka baka da wannan warma kai da ina ma da san su abba su ce kan wallahi ta Allah shi ko wani ma ga ma abba ta na san amma abba ta ko ce gido abba ta ko ce gari amma ko amma ta Allah ta so dai man ki kan ni ro ni do ni kai ro do ku, tu wallahi ga ira kunna ala askari dana ga wai abbasu ne shi gida na ji guna kalan ba su gure gana ka ba da jama'a wa ku jama'a ko ni ga kun jama'a ban abbasu ko ba bai san da bai roƙi ni ko ka ba san ba a goya a tilu goya a tilu abata ni do ali bere do a goya ko ka wa ኢንሻአላህ ሙስሊም ባረፋ ሙስሊም ባረፋቲ አቂዳ ባርሰሎናቲ yaadinga warajina tin famiyo no beno ka kamar da na makka bore bayan ni aga ni famiyo kan ko kama an da yanzu irko tara wai kilamate to gana fattano batar wariya na ta wani barbiya da ya fi bitina wallahi makai kan ham yadda hal hal da tuno daga ba mu kai da ku hay ku kan mur sai no gara so mabaya da tsara ala afi samga an ya min amalan mukhrisan bi lillahi tabaraka wa ta'ala kam halatu mabai ko hinnati la yajidu an ra min nas masqoya har ko rai gudu kaji sai atena ne da kana abdu sanni da hadara ila jama'a ويمكن الصلاة وإذا بقي ولو منكرا يصلي كيف شاء هذا غير مراعاة في نفس الصلاة ولكن مراعاة في اللسان تفسير البلاء ويكلمكم أدلم لسانه تجمدرا ورا أبو جمال أنك جنگرو بريان واتو كان آگئی نگوار جنگرو میرن سوزو جنگرو نا میرن بوليان وقال حالو على سيبور سيب

देश का बाबू ने दिया अम्मा बात तो चंद होगा तो कोई की कोई जिंदगी नहीं होगी आने ही राशि करें नाम तिरमको किता को को कनल बगा करना नाम कोई सज्जू नाम वाला इको को बोले तो करे आन सबिलिल्लाह का काय कोई बंदा wallahu yusalli ma ya'maluna wa kam boray ma goyi muyi sun irko tala bayrani min الكفر بوغابي كتالا بياغو غيرو من نعم وإن بينا لهم الشيطان أعمالهم وقال لا ريب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما ترى في الشيعتين نبذ على عقبه وقال إني بريء منكم إني أعلم ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. نعم. شرك تعالى واذكر مهمه إذ زين لهم الشيطان وأعتقد الشيطان تعالى إسيء أعماله الجر. شيطان ذاك بعد مجرى حلقي nigoyona ɓe taalanuɓe ɓe jahum ibilisa ibilisa ni yarandi alaadi kal muslimina islamu kuɓe yokko lima kafu huruja ila adaihi waato kan ñi hambugeyno battaka koye jeji gariɗo bani bakari zeyno wa qala lahum iblisa leeɗite la galiba lakum alyawma honkuna ɓor furtuwal yagala mbe naatugoɗeya وإني أيوة بالنساء جار لكم أيوة قاعدة نزور ولا جميل كنانة كون كنانة وكان أثار في سورة سراقة بن مالك سيد تلك الناجية ابن إساء أبوي بند وانغوز رابو أما برو كبوني أما هارو تبرو أما ليدن تبرو أما ننجو من تلك البني كنانة إذا يوانا بوكي دولو aka yi masu da aka tukul mali falamma tara alfi akani arsila mai jama da jama jama da jafarin jama gaiyoyi sai man titi sai wara ibni sai ibni sai da malaikatu malaikai wa qala yanahu akwai ibni sakan bara fiye da ibni sam abogayaari abu jahal kan teyno kansugene haaris a kambano aɓoɓini kabogayaari igo jarbande igogadeede man tibini tanagol sambu adi malaike gogum so ogogadiye gole tiyebi malaike amma agogadiyeyi naam fono a tenoji natasa ala adabaiya ana bande beragogo duu وقال أمير لما قالوا له وأتوكلنا حتى أنزلنا على هذا الحال لكي يبدو كتوليه so kanin gaba ka so wani gozo sama ni gobe duni ma haikala ne inni bari wuri ibn zullan ba ne kula ne sai bare ko ai ko shi wa kula ne rabba dan ga wani mala'ika ya da shi kula ne da shi kula abada shi ta ga kau wallahi ba ta kan masu baka na su ba wala ban ibnu da da kau za ku ko ko karra ga bai ya ba da sunan muradu ko wa ane inni ara aidino ma la wakan wa da wardi dahi ai barre ka mun warga ko barre ka mun da kana yi ya ka wardi dahi inni akhafullaha a yanku iko an da kai an da aljanna wallahu alai ta go wa go jurara fa ani ce wallahu iko ce ji ka ba wa awwala ma na go da ka go su amma da kada man ka yin fam hal gajin a adibin sal na'am إذ يقول wato ka munafikai gogale wanda zinan dabore din fi kullu bi sabo di lagira ma kun zagai ile azarra ha udari bi ko na munafikai ne ile bore ki addina ne hukum ne no asla ne ina asla ne ne ki addina ne hukum no inda kana bi zamin fatsama inda tin kamar gan da gore yukatibun al-jamu al کو کوئی جمع بیچ کی گئی آج دن آگا اللہ ابراہیم لوگ کے لے گیا غفر اللہ لو رحم الیا رہو دل بار ارے ہاں صرف کوئی سی بھائی اب جا الا جا کتا مہا رہی اولیاء اللہ نہیں کوئی بات اب اسماعیل کو وہی کوئی بھائی آپ سے ضرور

ಮಸಾಲ ಕೊಂಗುಗ ಐದರ ನಿಮ್ಮ ಕಂಗುಗ ಒಡೆನ್ನೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಫಿಲಾನ ಸಂಗೋ ಕಂಗುಗುವ ಹಾಗೆಯಾಗ ಅವನ ಆಗೋ ಬಳಿಕನೆ ಲಕ್ಕಪ್ಪನು ಭಾಗವನ್ನು ಬಳಿಕನೆ amma ba ba kirra ya zuwa amma ne ko ne a ya ya ko bore kene wannan ya kirra hayatar ni wani dingaro da bije ja to boro ma dingaro ta ga ja barkan ta ka hankuri ko ne بركني في عمري واسرع بكرة منه واسرع بكرة من غنا واسرع بكرة من لا إله إلا الله وسجن النبي أبو بلال أبو أبو مكسر نية كان سيدان لا بد من سيدان ولا إله إلا الله كمان يوم ولا عام يوم أسد الله سيدان من دون غنا من يابا ورسول سجن النبي سيدان ما كانوا سيدان النبي ولا إله إلا الله وين نقول لك سلوك كابي لك ولا لك تنسي لك سلوك ما تيجي على la ilaha illallah mai ma wala ta sai kana ma mu ga dai abu san da nan ne ga kan sai ka da ba ko fa annabi kun go kala sai kana ma mai shi sai ke da ka dubi sai kana yi ne ne ko la ko ne ne na mu ma ko wa man yatawakkal ala allah burkul kan wakkatin ko ga bayyana allah azim in ko sala ko je no golino damu ka wakkan ir koy ni te koy yo nga mar kallal na ci saguna tafsir koy woni ir koy kala nga musa ben dugu sen dugu ara ane ya musa birizki mabdun ay arda ka ngay jiti ma la mata kazai ata wa kazai ata abadan e musa mananai ay wani ka kan gobe sai zama ƴaƴan zaka a gobe wara da su fannuɗe a gobe token ko ma ce ce ce ke na irka zaka mu gudu na su ya fi da iko ita da musa da tinni a ɗari da arziki ce ke aiki ba fannu ayi wani ayi wani manga da gono su da so to ma ce ce ce iko manga da mu tinni kan samu sadaka fa ki hamu sai ki tsara kun kare su

දබොන් කොන්න ආනන්ද ඉමරෙන් දෙකන් වාදිය යනවා අධ්‍යාත්ම උදේ මොකද කොල්ලා අම්කේ කොචාර උදේ අධ්‍යාත්ම උදේ අසත් කාරිදා ඉයා කාමරදා කොනකා වියාමනේ කර පොරකට සුදී அவன் கொஞ்சம் ஆட்டாடிதா அவங்க கிருஷ்ணனாலும் ஒரு ஒரு நம்பிக்கை வந்தாமா நம்ம அம்மாக்காரர்களும் ya Musa in kai ne Musa la tazkur aiba ghayrika ma dam fi aibu masmur ko ne gude da hande ni goniga wal abdu la yakhlu min aibu abadan wallahi wa tamtinu kan da ne anne ka dor kabur ko aki da wo kamilari kabur ko ba wo aman ko kitin sara sai ko ga ko ne be ko ni baba ne gudu ye dinan tungu ko ni baba ne go ha

كيف iblisa waati kul aanaan googee sangafi يكون wallaa isa irraa sanna masbe jechuun sanna bigo zamanla woggan sanna ولما لا تمن مكر الله ما دام ترى نفسك في الجنة ما لم ترى نفسك في الجنة إن في الجنة كان عدوك وخرج منها ولا تعمل مكر الله أبدا إيه مثنى ليس كل بردار بعد الجنة manjinnaatiga koyinoomte so in koyya waayo karkaa muusaagaane baa muusaagal jannaamu abeedi kodan gama aadama janna naagoraa kartaa masjidin kamma muray mu so yo tigeeden mu ni waadan sunnaano karan karan sunna kawai kullu man aadaanaa kogo finnaari kadabta ಅರಿವು ಕುಲ್ಕನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಜನ್ನವಲ್ಲ ಆಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಜನ್ನವ ಯಾರು ನಿಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಅನ್ನಾವದ ನಿಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಜನ್ನ ನಿಂದಿರೋ ಕಲ್ಸಿ ಕಲಿಕೊಟ್ಟಾಗ ಕಂಬಾರ ಗನೋಗರಗಾರರ ಸಮಾನ ಅಲ್ಜನವೇ ಕೂರೋದು ಚೆನ್ನ ಅವತ್ತು ಹಂಗೆ ದಿನ ದೂರದಿಂದ ಹೋಗತ್ತಾರು በጣም ባወጊን አደገኛ አለም የተጎርበታ ወጥቻ በቤት ጎድኖ ይባለችም ಅದನ್ನು ಆಗೋ ಇರ್ತಿರತ್ತ ಅದಕ್ಕೂ ವಾದನು ಬಾಬುದಾನ wallahi ma habbe de ko al hakko fanni ma mura kay ndo man te kabita bura ken ni na te bidan ka na suran jalla kay ndo al sunni ko de ni di dawo wallahi ni dille sira ga bidan kalo de sanji do dilli man ya ko te ka kala de biya al jalla halan ku da fa de ni ko ni ate na ay ko ya mar ken ni bo bora ಮುಸ್ಕುಲ್ಮ ಹೀಗದ್ದೇ ನಸಿಲ ಅನುಸ್ವಾರಿಯನ್ನ ನಂಗ ಬಾಬತನ್ನು ಬಾರ ಜಮ್ ವಲ್ಲಾಹಿ ದಾನಿಗಿಂತ ಮುಗಲ ಆಚರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಲ್ಲಾಹಿ ವಲ್ಲಾಹಿ ಮಗಳು ಸನ್ಕು ಜನ್ಗ ಆರಾಧನೆ ಇದೆ ಮಹಾರಾಜ ಮಜ್ಜನ್ನು ಮಹಕೀಲ barkan ban ba da sarki ya yi gobe kan gobe ne a tsawon janna aljanna wanda wannan da bai shi kan duniya da jahannam barkan ban da zai fara sahabai ya hamura masu gobe ban da wani annabi kun go gonda non kana ay tete ay tuhum ko kun ir ko ganya de ne ba siratu kire ite yo mo do yo kun ne ni wa jare da ni go ga ki ko wo wai wa da Allah ai ya ko ko ko mo ni ke ta sonwobinocceti daka moro kayandu ana dagoɗa an hako ceeti iga fono ngel manaɗa ni koyoyine kaɗo keg agogaɗa en hako kamina to yeeji amanti tiɗelji ɓinngel kaw amanti tir koyiɓeɗa amanti tir kajja amanti kotta koyɓe amanti tirɓe janna harata wallahi ogo kuɗɗo gol fala kuye miɗi a yetti ɗo ɗen nerga irkul maɗa jakkaɗen kene iga bana ಓದಿರುವ ಸಾಧನೆ ಕಟ್ಟಲು ಒಂದು ದಾವನ ವ್ಯಾಪಾರಯ ಅಲ್ಲಾಹ ಹುಕ್ಕುಮಲಂಗ ಕಟ್ಟಲು ಸೆಲ್ಲಿಮೆ ರುಕ್ಕುನ್ನಾಗಬಲ ಓದಿನ ಬಂದಾಗ ತವಕ್ಕಲು ಸಿಕ್ಕ ಸುಲಿಲ್ಲಾಯ ಮಹಾನ್ ಬಿಗಿರ್ಕು ಇವ ಸರಿ ಸುರ್ಕುವ ಗಾದಿ ಕೊಲ್ಲುವ ಅಲ್ಲ ನೀವತ್ತು ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا على الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم بما قدمت أيديكم وأن الله ليس من للعبيد ألا بحال فرعون والذين من قبله يقرروا بآيات الله فأخذهم الله بجنوده إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غير نعمة أنعمها ورسالا أبو قسر أبي ولو ترى يا محمد صلى الله عليه وسلم ولو ترى هل من جديد إذ لغزك إذ يتوفى الذين كفروا هل من كبر قد جبر من بينهم ولكن جبر هل من قد واتو كان يقول لي هم تجوا قد رابوا wannan almalaika su go ga malaika yi lokacin da ya bibu na wujuhu malaika yi bi karmo dumai go wa an ba adbaru bandaya bi makamin na bi go go wa yakul law malaika man ce zu ku azab al hari wa jahannam kullu wa adaba la ra'ayta amran azima annabi diga bi ka kalmo ko hamburan lokacin ذلك مما قدمت أيديكم أما مو قلت ذا غير ولا بدي قلت أبر بها من غيرها مبين كتاب كان كاوز لأن أكثر الآثار تزول باليد الكلب كنت أنا قدمت يدي أنا سألتاكي الجنة كان كاهل كان كاكبي لم بوزي كم لو دبايم لن يجب تجيلا وإن الله يكوي ليس بظلام لعبيد إركوي سيئة تنكوي فيعذب بغير ذنب كفر إركوي مقول بغير من ذلك آه إركوي وهو العدل عادل الله تبارك وتعالى إركوي ملك عادل ملك عدل مكوي عادل والعدل عادل ومن يدعو الأبيات مهندس هم ما يدعو الإسلام وعادل مثلنا بيجينه لا يد سير بيجي مالي أسيأي كت كتان وبراد كتان لا يتعدى نجوم أبدا أسوجها أيضا كان ابن أبي جوجل كلا سنة إما فضل وإما عدل إما بكر والعدل كريم أن الظلم قبطون يوو تصرف في سيء غيره gakati mayar ko ko garka kwano ko ko sigane to ne wallahi ko la yanfiku illa fi mulki irko tala ko tara ina na ga bere bere kunna inna innal adl adl wo wada asin gati yiyo bi ma Allah ne kullu sai kullu nas bere kullu yaquluna igana amiru adil igana filana abun ko in adil no تفسير البدع كان كتجوتنا ولا يعرفون معصية الأذى إسعاد كبيرة أما يقول فلان عالم فلان يعلم فلان يعلم إسعاد كبيرة كامو بي طبعا هذه السنة نقول لها تلك من تسننه إن سؤال فقا هونو آدم جتيش أنا يتلكل يظنون أن الأمير إذا ترك الأذى وأعطى المنافع

وقال فلا بد ان الشرع ان عن التعادل وليس كذلك عن الأرض عن الشرع ولا الأشياء في محلها عن الشرع كتها كما هيكون تشنغل ولا هيكون ولا ولا وسكن عن زانو كان جب يكون دو ما بره ما تعادل زانو في فتكنه تعالى بيتنه لغي ولا كده تعادل ده بقى فتكال فتكال كده من الشرع

na'am ana kake ci mai rijizi idza jamal muluk muluk albu koi mai marga amwalan alman kathiratan kan gaba wa asratan kathiratan ina wa ina man faidai ya wa mi gina wai mi dai wa indahu kutubun kire yuwa da masajidin da kingawe to fatar amwala kuni fa alman yori aga da wi gandai wa ina ina yajin kan mu kano asulin ulama bai rai bai rai bon koy la adre ma wala bon koy ni kan ha ana arzaka marga ana kira marga ana yaji marga ana tuba marga ana haikul marga ana loro no alman koy nei te ana yaji go bai rai koy nei te wa kal masajid wal kutub lil jaysi ane to waciyawai da kingarau to bai ta ni. abin moro wangare adinu lele adu ma shadinu nur fadece har nur ana man fanta muku ka ka daga fadai kamba ana jingara wai da kire yoto de a adinwa so ana ai dare to da de ne wanda abana fada burkunnan gwanda ya kan ni na gara da ga ibunda manti alfa gamuuraanu ci ko soru manti alfa gamuuraanu ci ko soru manti alfa gamuuraanu wala alfa gamuuraanu jambe ci ko jambe no gadu waawo wallahi age hongan ci wala kani fa wala ko musa irko ma tonna te karama ga dunya danga ala hala wato ci gaba amka iskadir kuwa ne ana al hayatan ga mu ka te gatta ko jambe man wasa ولا يزال ساعة تعتبر ناصر في أعتبروا مدوم متجمع يكون جميع ها دعاء هم يكون جميع كل الفقع عادل كري الفقع نفاذا ملك ليس بعادل وركنا ولد من شعادل ووجد الأصيام من غير محلها من غير محلها من دين غير نانجي فهذا عدل يحتاج إلى نظر السبيل borowo anan ma in ama gunare hendude la budda min waɗa kullu shar'i ma haɗude afo kulamaɗi siga noon goora wa illa kana zalima wallahi joñen ko ولو كان نافعا ما نفع ولو كفى ذات بانك دون دوغاي القصد للأسائل والمساجد للأسائل والسلاء للعلماء والأموال للأغنياء يا هذا ليس يا ذل نفع وليس بآدم عدم amanti na bante amanti ari mungu nan gobe na taka tilka zalika kinna ngogana alida jini awu tujiri ki borba huna me ame turan wal yari kan ba dunne nan go barki ne ko mungu so de be kal kimani kan ne kan jai tu kar wangu kulli na mar ba kai de ka ko wangu al me ta kal wani inde bore mo wangu wor ko ne wala kare gulu nur ko yeno ni wa wai a ake wanda hannu hannu ko ne to da to da to ina ne mai tsari abu ta da kan ko ko ga mai da ala ko ga ko ga lafi ba wa guda da mun da bane kan wai to ne ke bane ta bane din kan bane abu misali asin da yadi asin da malfa asin da tasba wannan da mora ne kan ko da mora ne kan ko ويا فلان وفلان في كل آخر سوفوني نعمل لا أقول كل من مكتلك آه كل من مكتلك ولكن سميناته سميناه لنجا جنام السنو تسلك دليل قباتي نعم، لنا على عدم يجوز تسجل سلك وعلى سروه والله كانوا يجنبك النبي والله غاثة zalunge kamar kullum ko kamar da ce ba idan fadan waya ne ga da yake ga fadan sira asa ga mu yi ne wani ne mai tire ina ga sun mun sira dinan non ce man waye ye aga ma ci ma faham ma ko yi dewo ga tire go go go ga dewo ina tire go wai kira yi gobe ni kira yi mu wala mun ga mahir kan suwa bidewa kira yi gani no bidewa dan nan ne da ban labari shi kin non kai labari kitabun ne ta biya mu irko tara ne ka adi da an fir'auna tan fir'auna gore wala alaino ya An al wallazina ndabore din min kabilin kango fir'auna gore dine kafaru kan yo gutule bi aya kun da ay koy aya sadu gore ir kwai aya da kore nu gore ne ir kwai aya da kore fa da allah bi zunubihim ir kwai ni da zunubo ir kwai da adi no aman ka ya ke ya go ha salwa to kan adikan adin ce ga kwai koy ga iwe gana ne halkan ni inna allaha irkoy kawiyun gabantano sayyidini kab kam murdugaga sendi ذلك وني بأن بأن الله إركوي لم يكن إركوي من مغيرا إركوي جبر مي نعمة عن نعمة عن أمها على قومه كان عن نعمة جبر يوم مبدلا كبر نعمة فيه wargon da warga ambani wargon da warga ke in koyi ta da ya kabala wa kanan duwa na ದಾಪೊಂದು ಯಾರ್ಗಕ್ಕಾಗಲಿ ಬೊಬ್ಬೊಮ್ಮೆ ಕೊಯ್ಕೊಂಡು ಯಾರ್ಗ ತೆಂಗಿವಿ ಬೊಬ್ಬೊಯ್ ಕೊಯ್ಕೊಂಡು ಯಾರ್ಗ ತೆಂಗಿವಿ ಬೊಬ್ಬೊಯ್ ಕೊಯ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ಕತ್ತರೆ ಲಾಯ್ ಕುಂಚಿಕನಿಮ ಗೂಡ ಬೊಬ್ಬೊಂದು ಲಾಯ್ ಕುಂಚಿನ ಬೈರೈ ತೊಂದು ಎದುರಿಗೆ ತೆಂಗಿಕನಿಮ ಗು ಬೊಬ್ಬುತ್ತವೋ ಕಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಬೋದು ಕಡಲ್ಲ ಯಾರಾನು ಸೊ ಹಣ್ಣು ಮನ್ನಿಗೊಯೋ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಬರಬೇಕು ಕುಳಿ ಕುಸುವ Ana ganbe da ita ne don baiwa da baiɗa ko ndara, da ɗaya, da ɗaya. Borko ina yau da hagu ne borko babawa yau da kawu. Al'ada ya tura wala ne ya ya gaji yin da ya kusa a baiwa, kada ka taɓa yi ta wani. Ina da ta'adarai ba ta nuna kai ka bori baiɗa ba. Borko ta kamata ma mu. Ina jinjira ya matse da yin jinjira ya yi ta hannu te. a bolle kaloga ga yangare jugo gumonda hatta yo ga yirma bi asiki kadan da bore barma yayi kan goyi do badalu ni matuhum kufra anne mani na barma ke te ke batarai katabdil kufara makkata ta ta'amu min duhi wa amanu min khawf makka bore idu nanai hayati ga nara kidu na le ko nguri ala makka bo ina barbe ir ko ina ni dia ma ten ga ana makka fi la ti bai aban da ngum ma ye kete makka ko ine naam ir ko ta ba ne ke an ne ma barbe ir ko ina ne do ti ko ko ina ba ko ni ya ni ya ni ne ba kam makka bo ne barbe مکتب رہی کران میری گوزر کے جبار امین رضی نادل امین رضی نادل امین منتانی کے کوئی کوئی گا آمین رضی دے گئی کی فرق ہے جنگو کم نو بتا دی نام وان اللہ ہی کوئی سمیون ما کون آمین بے کون آمین مون بے کون کہا جب آمین کی آونا إركوين سنة فرعون بوري آل جبوري كم فرعون بوري جل كذبوا بآياتنا فيه إن أنجي كل آية شارا لبالك نام بذنوبه إن يعرشن من ذي ذنوبه وأدركنا آل فرعون فرعون قالوا إنا هلكنا وكلا من الأمم المكذبة كانوا ظالمين الأمة كان سنغرا مكتبوا الدنيا daaru seyyan min gayri mahallidi alfaga ka te di mani ibada gonno ɗum kami tat ibada gonno no kami ga bayi made mo ibada aji ɗum kuga bayi made na wona ɗum bani kureyɗen ceerdana biriɗe taɗamul madinata igoro madina buddatan da igoga hangal kuruji rasulallah ko diyamate فتعاهدوا معه إلى ما نسموا ولم يدخل في الإسلام ولا إسلام سريعا خوفا هم ليس على رئاسة لكل الكلترات وتمام تم معاصي مما يجدون يجدوا من أسباب جيجلك فاهل النبي نامان سموا أن لجسي لا يحاربون كيف النبي ومه ولا يحاربون من مسجد ومه ويؤمنه جيما أن جاء على كل نوبة من نوائب الدهر haikan mulai yi maka kirga a razabana alhalin kirga ya wa nauyi buru mace ya buru mace kinan da ke gaima falamma ata qadwa badara a atadu al kawalu tibo wa a ni hada na biyu da zai zakar fi ta ile wallahi bura dinda lokan kan ta kanda falamma atat jazwat uhud uhud wango ka ta للنبي صلى الله عليه وسلم سوك يجيل سوء النبي الله بدر جاء النبي جاء أود جاء جامع النبي الله الفاظ وذهبوا وتسالوا ما قريت إبراهيم لكن نبي أمانا فيه قدرين تلحيلون أود ذاك النبي الزيني نعام النبي أما كم يجيلن akagan wiza ti anniya kadarage kirejan ikire din gorana goda annabika wan guyong da te kalla ta kare duwa niga ba mai yada kira in da ba su yan ba kara ni da kira da ago akan ni wala zama mana bu siya ni akan tin kan da ke tin wai kula da tin wara ana ce har wannan أنا بين ومضى أنا كل ومضى بين ومضى الجميل أنا الجار بيننا وبينه أنا سيفو يوم أنا هم سيفو من جهنا تلك المياه ليس عن نبي المقراتي يا بيت عن نبي أبو الحالي أما هذول كم جدك بوجيه وبوكوينه كم نزبنا أبو أبو كرانتي amerika dawle siga kay anti banne banne banne banne gurumbu kay bella banne siga ne gurumbu ka har way din no gomen ni mitra kay no bela kan dawle de no ke mati dawla go kay nin dar din no gomen amerika ko fatu dan no bela faransi nin dar wona gare dawla no kay ni bela bon koy no dawle ga kay kan ka bayre nan adawla ga kayyo ka miskaka ka Allah ya mata bai da kuma dare kan ni ko ko da mani mani don mani to kula wala iman da ke ne da lo ko ni man sabu da tana da alquran ce wallahi da kan bayyana ada ko da suna ni nani ta yi ka ga ba da no robi a da bar a na ai kun ni ko da ya ni dinga mo yi ai kun firawna da la kai ikutonya no zago konye iko tara ga gudu na inna sarar dawa ina kyau da kuke so sarkar lawa na alfaga ne da kuke so ni bi kure yan kai annabi amana ne ke abokuwa da kuma kure yan daga jini ina auku da hadarin gani garin auku kagaraji gaynono kadi saaɓene hal geygono kadi awti on fatta geygono kadi nde jaari on fatta geygono boɓen ko ɓey ko fatta amma de famin ka de no kañum ka riwaya ko yora igoga digano gey bon koyo ɓande ɗum bari si koye haɗi igoka wonoyanne ha makkan wonoyanne madina an ka kai bayar da madina ikaran kan madina go on kuna kari wango go mo koisa an alfagai kan godiya ikula an bi kari an biya mo kora da ta ne wala ne wala ne ke ta ne wala ne ne wala kibiya ka kun ikul go ga he

النبي السلام عليه وعلى سبين يشو سبين يشو هويلي أتين كويلا كان مدينة يسيسا هويلي كويلا أما هذا ما يكا على مدينة كذلك يقول يستلون يقول مدينة با من يقول أنا بدارة يسيسا أما جدرا مسيح يقول بندنا لكن كمان يقول أنا مدينة يسيسا dogar wuce wai ne da aka ga amma a ga da biyan ma na wani gawar bare shi nan din hadira so ba da jama'in kan da bane gai ga ta hadara ne da au gai wala ba ne su kai ne ka bo ku ka ji ni go da kullu a kurai da ji ni ki sa wangai go ta ba go ga ce جميل كاجكو يقول كاجكو ان مكابة جميل فلما أول ان إلى لا حضرت تو كل كلمة دولا يقول لي ان هاي كلمة تجميل لو ان من لسا كل جواب ان جواب في جواب كل أعوذ شيء يا الله كل شيء amma idan ka yi boka zai na gaira ligamente annabiyan makwara da halkata in loga gana irma warzibi yau kan ba na kalan nabi bangai ko ne zalim ne gore ko ne har mun gura sai ne gore ko da rakkan da ke kir ko da bamin ne ko makar kun mai na lakkan ko ne ne ne ne annabi ya amma gore ne gore ne ne gore annabi ne wasu nan da wani yau mabuwa ta fadarar tsoro annabi shi ke barkan shiga kuli ne ke ci cire shi gane ke ce ha a gani ka tanda amma din da mu kan wurin gane ne ga gane ke mun ya ri ka ne mu wasuwa ci ce ki ma kai ke ki war wai kin ne ka ma na ki kai nan da ta amma ye ne wo ji bai ji me tera wo dumona inda wani mutum kuma irgayyeda labaaro gorejin sumani yeesu gor waylano ka gella annabiyol selen i sawa i koy ina annabi ta amma ɓen ga babartanga de ko wani qur'ano ɓe gaba annabi ne nisa abdulu mai makoy nisa abdulu mai alborojero ɗo zankaro zanka amma ba yi da na ba mu kan ruwan gano ni ga nan gano ka go go ne kuma da alim ka ka da gurare ne sa'ad bin mu'az madina gon ko a na ko don ka ma kan haikan go ne ko da jaru ba ana ba kai na ji don to kane amma ko kane a asabi gurare ne bai da samun samun useme munge kitabu kaabwe mukoleyo egwobubiro tu abo mowani dawa dawa lakkan matan baman kuwomumanti mbirga bargati dawa kawa seyku mungeji goka abode abo mukoleyo egwo boro naate hukkoyo yowo koyreyo ane wallahi halman siyatirejjaddameyo boro kee sal nanamka kalafa أنا سني ولا كمبرين ولا نقدر يقولي ذكر سنيها إذا بعد سني بكرة اللي برا هو كل ذكر اللي بيعمل كذا آمين وذريعة وانتا كمبرين بعد سني بكرة ليه بلا بكرة هذا لا تقبل sabbin ma'azu ganda sabbin ma'azu ya kan na hayi da aka rubu rarata kan koyar yau gogo ina yin kana ko babu

ada anak si koi cari dengi nyoi dengi. Boleh nama yang ada kata dalam rumah di luar rumah cuma aman juga koi ni dengi ni. Kata itu bunga. Ada mesin beri. Zawar koi cara. Zawar arjaka. Zawar bau nak pun apa mesti kena mesti. Madinah kunjilah ayat ayat Allah. Muhammad Rasulullah. Ayat ayat Allah. Muhammad Rasulullah.